abinda Adam A zango ya yi bai dace ba fitaccen jarumin masana'antar fina-finan Kannywood kuma mawaki Adam A. Zango wanda aka fi sani da Goska, Usha, Nas da sauransu. Jarumin yana ɗaya daga cikin fitattun jaruman arewacin Najeriya. jarumai da dama suna wallafa hoton matarsu a shafukansu na sada zumunta haka nan ma adam a zango ya wallafa hoton sa tare da matarsa a shafinsa na instagram inda yake yi wa masoyansa barka da watan ramadan jarumi ya samu ɗimbin fatan alheri daga wurin masoyansa inda ake musu addu'a Allah ba su zaman lafiya ciki har da sayyada Sadi Haruna cewa ta yi my beautiful couple ubangiji Allah ya kara muku dankon soyayya yayin da Kaniwood celebrity suka wallafa hoton Adam A Zango da matansa a shafinsu na Instagram sai aka samu wani mai suna Biliya Society ya yi komen sai dai ya yi ne cikin harshen Turanci. fasaran abin da yake cewa wannan shine matakin tunani mai zurfi wadda muke ba mu gwanzantar da kyawun matarmu maimakon nisantar da su daga dukkan fiskokin shaidan da na fito muku da darasin koyarwar musulunci cewa matarka ce kadai a rana ɗaya. ni da dukkan wadda ya gan hoton matarka da ake kira da ita za ta lissafa babbar rana kamar ni astagfirullah kuma ina fatan allah zai gafarta maka wannan kuskure Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood da dumi su.